Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an wuni lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci. Yau take ranar Juma'a, ranar da mukan bawa mai sauraro dama na tofa albarkacin bakinsa kan batutuwa da dama. musamman waɗanda ke ci masa tuwo a ƙwarya musamman waɗanda ke ci masa tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki tsaro lafiya da dai sauransu don haka za mu fara da ra'ayin malami na farko bismillah me ke tafa da kai assalamu alaikum gidan rediyon faransa suna na ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar neja memba matasa matasa afirka reshen jihar neja muna muku godiya da fata alkhairi bisa ga ainihin ɗauriya da kuke da mu akan ɗaukar ra'ayoyinmu game da al'amuran rayuwa na yau da gobe da fatan ubangiji allah bar zumunci yau abin da ke tafi da shi shine tunatarwa ne ga ainihin yan uwanmu musamman na arewacin najeriya kamar da muka saba da addu'o'i game da al'amuran da ke kasancewa na zubar da jini da kuma sace dukiyoyi hasara dukiyoyi a kowane bangare a arewacin najeriya to addu'o'in nan muka saba kar mu gajiya mu sake dagiya da addu'o'in nan duk wani mai mana zagon ƙasa a arewacin najeriya muna fatan ubangiji allah Allah ya tuna asirin shi kuma Allah ya mayar mai da kaidin duk abin da ke mana arewacin Najeriya. Lungu da sako a arewacin Najeriya gaba ɗaya tattalin arziki kwanciyar hankali babu sai da ɗan wani wurin a ce aifan wurin ubangiji Allah ka mana sauki kuma Allah tona asirin duk masu yi mana zagon ƙasa Ibrahim ya wanke hula a garin mai gudu a kin jihar Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International. Da farko suna na haɗari mai kwamfuta mai yama lokal government kebis ta Najeriya nan ba daga muryar matasan lahiyar Afirka. To alhamdulillahi da farko ina yi wa daukacin al'ummar musulman duniya barka da jama'a da fatar kowa ya sallar jama'a lafiya. Baya ga haka a yau ina son ku bani dama in yi tsokaci dangance da matakin canza shiƙa da gwamnan jihar delta da kuma sanatan kano ta kudu ya yi to hakikanin gaskiya wannan ya fito hili ya nuna suna yi ne ba don talakawa ba kawai suna yi ne domin biyan bukatun kansu da kansu to a ƙarshe ina kira ga talakawan najeriya ya kamata a zaben shekara ta 2027 a tsaya a yi zaben cancanta ba wai jam'iyya ba da fatar allah ya bamu mu shugabanni na gari a zaɓe mai zuwa suna na haɗari mai kwamfuta mai yama lokal government kebistan najeriya nan ba daga muryar matasan lahiya Assalamu alaikum da farko sunana Mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Borin Nijar mamba na ra'ayin masu rari ina yi al'ummar musulmi barka da jama'a da fatan kowa ya jama'a lahiya yan uwan musulmi da suka riga mu Allah ya ji kansu eh, mu da mun ka rage iskan duniya Allah ya sa mu gama da duniya lahiya ma'aikatar redon Faransi muna jinjina muku ɗari bisa ɗari zan ƙara ta'aziyya ga marigayi alhaji ila mai sauran radiyon faransi alhaji ila hakimi babban katami allah ya ji kanshi ina ganin ya kusan shekara ɗaya da rasuwa amma dai har yanzu muna tuna shi mu gurbin ra'ayin masu saurari da duniya labari da sauran kafahe da dama wanda suka ba da goyon baya don haka nan kuma jinjina ga masu sauraron dukkan wanga radio musamman sada sa'idu daura da gada nasko da ila dan kwansanye gidan magaji da tsalaha kamakamu muna musu fatan alheri da fatan kowa jimala da shehu murtala sabon da malam bashari gidan magaji gaba dai gaba dai rfi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Radio Faransa RP mai magana Usman Gata a Balafilingi cikin jamhuriyar Nijar ina muku fatan alheri. To ra'ayina na yau jama'a na game da korar da ƙasa Alje ta yoma 'yan Nijar da 'yan Mali da 'yan Burkina da 'yan duka Afirka da aka ci tun da duka kowane 'yan Afirka ana iya samun su ci. Wannan abu gaskiya Alje ba ta yi dibi ba. Ita ma ta yi tunanin akwai wasu 'yan ƙasashenta 'yan ƙasarta akwai su cikin wasu ƙasashe kenan in ma ka sami matsala da wasu bai kamata a ce duka gaba ɗaya ka jambe ka haɗa da kowa ba ka ga wannan bai yi kyau ba ubangiji allah ya kawo sauƙi kuma ga ƙoƙari da shugaban mu abdulrahman cani ya yi yasa an ka ɗauko su a kawo su wurin da za a aje su kowa shi samu shi garin su wannan ya yi daidai allah ubangiji shi taimaka allah ubangiji saka da alheri kuma su ma 'yan ƙasa alje su yi tunani don su ma wata rana irin haka shi na ishe faru gare su ina muku fatan alheri a su man gata filin cikin jamhuriyar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Radio Faransa RP mai magana ta Gata a Balafilingi cikin jamhuriyar Nijar ina muku fatan alheri. To ra'ayina na yau jama'a shi na game da korar da ƙasa Alje ta ma 'yan Nijar da 'yan Mali da 'yan Burkina da 'yan duka Afirka da aka ci tunda duka kowane 'yan Afirka ana iya samun su ciki. Wannan abu gaskiya Alje ba ta yi dibi ba. Ita ma ta yi tunanin akwai wasu 'yan ƙasashenta 'yan ƙasarta akwai su cikin wasu ƙasashe kenan in ma ka sami matsala da wasu bai kamata a ce duka gaba ɗaya ka jambe ka haɗa da kowa ba don su ma wata rana irin haka shi na ishe faru gare su. mai sauraro kada dai a sha'afa shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen hausa na radio france international tare da ni shamsiyya haruna kuma kamar yadda muka ce yau take ranar juma'a ranar da mukan bawa mai sauraro dama na tofa albarkacin bakinsa daga bangarori da dama malami na gaba muna jin ka assalamu alaikum radio france rfi na fatan kuna lahiya mai magana malam dodo mai naman ingayu fara daɗin kowa a bala mai kumandan daga jamforiyar niger alhamdulillah yau sa'a juma'a zan tofa baki akai dangance da sallar da an kai ta 24 avril aka shirya tsakanin 'yan tawaye da gwamnati to wannan sallah duk lokacin da leventika ta zo sai an yi ta a ƙasar cinta cinta baradan shamfuriyar nijar to wannan abu yana da mahimmanci ga ƙasa kuma yana da mahimmanci ga gwamnati kuma yana da mahimmanci ga al'umma daga nan aka gane ɗauke makami a ɗauki makami a ita wasu abubuwa baya da kyawu muna fatan mutane su gane wannan abu na haɗin kai da an kai dangance da wannan sallah ubangiji allah sa sauran 'yan uwa daga wani guri na bata tsoron al'umma su gane a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya na gode radio france sunana mustapha bayan mega daga nan gusau jihar zamfara tarayyar najeriya yau juma'a ra'ayina shine in ƙara kira ga shugaban ƙasar tarayyar najeriya a suwaji bola ahmed tinubu da mai ba shugaban ƙasa shawara ta kan sha'anin tsaro nuhu rabado da ministocin tsaro da muke da su guda biyu da hafsan sojojin sama da hafsan sojojin ƙasa da aiji na 'yan sandar tarayyar najeriya da dukkan wani mai riƙe da madafan iko da mahukunta masu dokoki 'yan majalisar dattijai 'yan majalisar tarayya da dukkan wani wanda harka tsaro ta shafa ko kuma wanda ke wakiltar talaka su yi wa Allah su duba arewa maso yammacin Najeriya da Idon rahama ƙauyukan arewa maso yammacin Najeriya suna cikin mawuyacin halin ha'ula'i na itila'i na rashin tsaro su ji tsoron Allah su taimaka ma talakawa a samu damar da za a gyara gonaki domin Allah. Assalamu alaikum sashen Hausa na Erefi barkamu da yau barkamu da babbar rana ta Juma'a kuna tare da Tijani Kaka Adam wanda kai sani da suna Teka dan gegi mai malamin makarantar firamare ina muku magana daga nan Bulhar da cikin gundumar Ingurti jihar Difa a jamhuriyar Nijar to alhamdulillah yau ma zan yi kira ga shugaban kasa shugaban jamhuriya General de Cordan mai Adraman Chani cewa ya kalli malamin makaranta 'yan kwantaragi da idon rahama ya ba su lamba cewa da matrikil an tara malamin makaranta kusan dubu saba'in babu matrikil babu lamba kasashen afirka aka duba aka gani ba inda akwai yawan malaman makaranta 'yan kwantaragi kamar nijar kullum daga an yi magana sai a ce kasa babu kudi kasa babu kudi a lorke gashi nan kudi ana nan ana bata shi a fannin kokuwa da bol wayanda ba su kai ilimi daraja ba gaskiya wannan abun bai kamata ba shugaban kasa ya dibe mu gaskiya da ido rahama ya ba mu lamba Allah ya ka hankali cikin kasar mu niger da ma Afirka baki daya a tashi lafiya erefi hausa ni ne teka daga nan bulhar cikin gundumar ingurti jihar jifa a furiyar nijar Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa International sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa mamba kungiyar murya matasan Afirka daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke bamu a yau Juma'a muna bayyana ra'ayinmu akan abubuwan da ke ci mana tuwa kwarya zan yi amfani da wannan dama na kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma gwamnonin jihohin arewacin Najeriya baki daya ya kamata su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin magance wannan matsala ta rashin tsaro da ke addabar yankin arewa maso yammacin najeriya da kuma yankin arewa maso gabashin najeriya da ƙarshe muna fatan allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro a ƙasarmu najeriya da ma mu na afirka baki ɗaya na gode sashen hausa na radio faransa international Suna sunana kwamar tiliyasu guba diga mun ba ƙungiyar mu da matasan afirka daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya a rafa na gode. To madalla daka-daka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki musamman Hassan Alhassan Sulaja da ya sarrafa na'ura domin sada ni da mai sauraro. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.